وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيحق ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك سابا a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu an a yau asabat uku ga watan Ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara. wanda ya zamo daidai da goma sha tara ga watan mayu miladiya ta annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da goma sha takwas idan lissafin ya tabbata a darasinmu wanda ya gabata mun tsaya a ayan da Allah ta'ala ke cewa الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين lallai masoya ko abokai waɗanda suka yi ƙauna a tsakaninsu yau ma ranar takin alkiyama ba aduhun libadin aduwun ɓangarensu ga ɓangare makiya ne illal muttaqina amma banda masu tsoron Allah ay al-athiqa fi duniya abokan da suka haɗu a nan duniya al-mutahabbuna fiha waɗanda suka so juna a nan duniya yu'adi ba'dhum ba'dan yawm al-qiyamah sakin su suna adawa da saki ranar takin alkiyama illa almuttaqiyan banda masu tsoron Allah fa'inna sadakatu sadaqatihim tastamiru fil akhira. suka ranar takin alkiyama wannan abokantaka za ta ci gaba da kasancewa domin Allah tabaraka wa ta'ala zai ɗora masu soyayya saboda Allah akan manabira min nurin shine barori ko kujeru ko gadaje na alfarma masu haske ranar takin alkiyama yasa idan za ka ƙaunaci mutum ka so shi domin Allah duk mu'amalan da za ku yi da ki ku yi domin Allah saboda ku fada cikin waɗannan mutane kuma lalle aya ta tabbatar da cewa duk alaƙan da aka yi ta ba don Allah ba to ranar tashin alkiyama tana wargajewa Allah ta'ala ya ce ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kai imani an fiqu ma wato ku ci yadda ga abin da kun muka azurta ku da ki min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a tun kafin rana wanda za ta zo babu saye da sayarwa a ciki sannan babu ƙauna soyayya ba za ta yi amfani ba wala shafa'a har ila yau ceto ba zai yi amfani ba sai da yardan Allah wal kafiruna hum zalimun lalle kafirai sune azzalumai a wannan rana manyan azzalumai su ne kafirai a wannan rana Allah ya tsare mu wa kama qala ibrahim alaihi salam liqaumi kuma annabi ibrahim ma yace wa mutanensa innama sakhattum min dunillahi awsana lalle kun riki koma bayan Allah waɗansu gumaka mawaddata bainakum fil hayati duniya to soyayya ce kawai tsakaninku ana rayuwar duniya amma ranar takin alkiyama za ku tashi baran baran thumma furu ba a ba'dukum bi ba'din sa'an da ranar takin alkiyama sashin ku za su kafirce da sashi wa yal'anu a za. kuma saki za su la'anci saki barranta kenan na hakika a nan duniya ana haɗe amma an je lahira kuma an rabu gabaliya wa ma wa kuma nan kuma ƙarshe makoman ku wuta ce saboda haka ko kulla ani juna a filin alkiyama saboda kun yi soyayya ba don Allah ba ko kun haɗu ba domin Allah ba to ƙarshe dai matattaran ku wutan jahannama sannan wa malakum min nasirin kuma ba za ku samu masu taimako ba annabi ibrahim ya faɗa wa mutanensa wannan magana to wannan magana ta kyabi duk waɗanda suka haɗu suka yi soyayya da ƙauna ba domin Allah ba kowane zamani ne saboda haka idan za a yi so za a yi ƙauna to a yi shi domin Allah ai kaga shi yasa ko wajen aure aka ce ka nemi ma'abuciyar addini ka ƙaunace ma'abuciyar addini saboda albarkan da ke cikin haka idan ka aure mace saboda kuɗi ba haramun ba ne amma dai akwai ranar da kuɗi ba zai yi amfani ba idan ka aure mace saboda kyau wannan ba haramun ba ne sai dai akwai ranar da kyawun ba zai yi amfani ba Sun shekaru ne kawai idan sun zo larmewa za ta yi za ta koɗe kai ma za ka koɗe sannan wannan kyawun za a nema a rasa to shi yasa ake son a auri mace saboda tana da addini ita ma a haɗa ta da mijin da yake da addini to kaga idan sun yi ƙauna a nan duniya tsakani da Allah to gobe lahira za su taki tare kuma ƙarshe makomansu ta kasance gidan aljanna Allah ya samu dace sa'annan sai Allah ya sifanta anwa na imil muttaqin nau'o'i na ni'ima ga wanda za a bayar ga masu tsoron Allah su ne wanda suka yi soyayya domin Allah suka haɗu saboda Allah kuma suka rabu saboda Allah suka yi ayyuka domin Allah suka yi biyayya wa Allah faqala shine Allah ta'ala ce ya ibadi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين يا عبادي الله تعالى يقبينا لا خوف عليكم باب طورو تارد اليوم أيو وترانا كنان rana takin alkiyama babu tsoro tare da ku wala antum Sa'an sa'annan kuma ba kwa yin bakin ciki babu bakin ciki ayyuqalu li ha'ula'il muttaqin ana faɗa ga waɗannan masu tsoron Allah na filla waɗanda suka yi ƙauna domin Allah la takafu min al fil akhirah saboda haka babu tsoro daga azaba ranar takin alkiyama wala ta ala ma fatakum min na'imid dunya kuma kada ku yi nadama kar ku yi bakin ciki a bisa abin da ya kubuce muku na ni'imar duniya saboda wani lokaci idan aka yi kauna domin Allah an hadu saboda Allah akwai wani jin daɗin da mutum zai rasa saboda yan kana da aboki wanda yake kiyaye dokokin Allah lokacin sallah yana yi zai ɗaga ka kuma idan za a yi wani aikin alheri zai baka kuzari zai ƙarfafa ka wani lokaci ko ka ce ba za ka yi ba zai ce a'a haba kai kuwa kawo naira dubu kaza a bayar saboda ginin masallaci ko islamiyya ko kuma za a gyara masallaci ko wani abu makamacin wannan sannan kuna zaune a majalisan ku ba za ku je wajen karatu ba amma shi sai ya samu kuzari ya ce to ya kamata mu je wajen karatun nan ya ce ai na sha ruwa da yawa ba zan iya taki ba ko kuma yau azumi yana dukana ba zan iya motsawa ba ya ce a'a don Allah sai ya rike hannunsa ma ya ɗaga shi kaga wannan ya taimake ki saboda haka duk da dai ya takura ki to amma ranar takin alkiyama babu tsoro kuma babu bakin ciki duk abin da ya kubuce a nan duniya to za a same ki a lahira duk wata ni'ima ko jin daɗi ko wani alheri wanda ake ganin an rasa a nan duniya saboda abokantaka da mutanen ƙwarai to Allah ta'ala zai biya ranar takin alkiyama shine Allah ta'ala ce ya ibadi ya ku bayina amma bayin da ake magana sune da aka ce illal muttaqin amma wasu malamai suna fassara ranar takin alkiyama an aka fali wannan magana to duk bayi sai su zo su yi cincirido suna jiran a ba su sakamako tunda Allah ta'ala ya ce ya ibadi ya ku bayina to wanda ba musulmi ba wanda yake mujrimi baya tsoron Allah shi ma yana cikin bayin Allah to duka tattaruwa za a yi saboda me saboda kwaɗayin rahaman Allah la khawfun alaikum al-yawma wala antum tazalun ke babu tsoro tare da ku a yau kuma babu bakin ciki imana kuɗin din nan ba masu bakin ciki bane dangane da abin da ya kubuce muku na alheri da ni'imomi za a baku a nan duniya saboda haka fa inna na'imal akhirati huwa al-baqi lalle ni'mal lahira ita ce take wanzuwa wa duniya faniya duniya da kake ganin ta mai karewa ne kada ka kuskura ta rude ka kuma kada ta sanya ka ka rabu da mutanen kwarai ka kasance a cikin su to duk da haka akwai fasara almuttaqina da aka ce illa almuttaqina dinnan su wanene ne kuma su waye ya ibadila khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun shine Allah ya ce allazina amanu bi ayatina waɗanda suka yi imani da ayoyinmu a nan ayoyi suna da yawa waɗansu ayoyi kenan na ƙur'ani na bible linjila na attaura na zabura ayoyin da suke gudana a duniya yau da gobe daga wannan shugaban ƙasa ya rike ya makalkale ba zai sauka ba sai ga wani ya zo ya zungure shi wani zai zo ya karba ana haba haba sai a zo a yi ta shan wuya sai eh, bi ayatina ayoyin Allah daban-daban waɗanda suke faruwa a duniya da ayoyi na lissafin Allah wa kanu muslimin kuma zuwa kasance musulmi masu bi kauya to nan kaman an yi kwan gaba baya domin sai an kiga musulunci tukuna sannan ake kiga gurin din masu imani to wannan ana gwada maka dukansu ababen bukata ne tunda sai an shiga musulunci sannan a shiga guruf din masu imani to duka ake so a hala ay innal qawla al mutaqaddam lalle maganan da aka gabatar a baya laysa li jami'inna ba wai ya shafi dukkan mutane bane da aka ce ya ibadi bai shafi dukkan mutane ba bal lil mu'minina bil qur'an wannan ya shafi waɗanda suka yi imani ne da alqur'ani in ka yadda da qur'ani to ka yadda da Attaura, taura kuma ka yadda da linjila ka yadda da zabura Ka'ida da sofo ibrahim da sauran littafan da Allah bai ambata mana sunayensu ba duk wanda ya imani da alkur'ani ya yi imani da waɗancan almunqadina li ahkamillah waɗanda suka miƙa wuya ga hukunce-hukuncen Allah shine wa kanu muslimin masu miƙa wuya ga dokokin Allah suna yin sallah suna azumi suna zakka suna zuwa aikin haji idan sun samu dama suna biyayya wa iyaye suna kyautata wa ‘yan uwa suna kyautata wa makwabta suna kulawa da marayu marasa galiho waɗanda ba su da gata ana taimakon su ga abubuwa da dama sannan ba sa zina ba sa ƙarya ba sa karya alkawari ba sa cin amana babu zalunci babu liwaɗi ba shan abin maye babu mamaya da ainihin ci haka ba tare da ainihin an yi wahala ba su ba sa yin wannan suna kiyaye abubuwan da ya kamata bi ma'ana duk abin da ya kasance haramun ne suna nisanta abin da ya kasance makaruhi ko abin kyama nan ma suna nisanta المنقادين لأحكام الله المخلصين له بالعبادة والطاعة Kuma وأن suke ikilasi ga Allah subhanahu wa ta'ala da yin masa ibada da kuma ɗa'a, ay amanat qulubuhum zukatansu sun yi imani da jawarihuhum gabobinsu sun mika wuya li shar'illah ga shari'un Allah qala al-mu'tamir bin Sulaiman al-Abi wanda daga cikin magabata yace idza kana yawm al-qiyama ranar takin al-qiyama fa inna nasa hina yuqatuna lokacin da aka tayar da mutane la yabqa ahadun minhum illa fabi'a babu wani face sai ka gan shi a firkice ranar takin alkiyama ya za ka ce ko annabawa ne da manzanni hankalinsu a tafe ke menene annabi yake faɗa Allahumma sallim sallim saboda ainihin tsananin firgita to amma su ba su da matsala annabawa da manzanni ba su da matsala waɗanda suke masu tsoron Allah su ma ba su da matsala saboda me saboda daga baya za su wanye to fa yunadi munadin shine sai mai kira ya kira ya ce ya ibadi Allah ta'ala ya turo shi ce ya ku bayina la khawfun alaikum al-yawma yau babu tsoro tare da ku wala antum tahzanun nan kuma babu bakin ciki fa yarjuha an-nasu kulluhum ce duka mutane sai su zo gaba ɗaya kowa yana tsammanin zai samu biyan bukata zai samu sauki to daga baya kuma sai ya ce allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin waɗanda suka yi imani da ayoyin mu suka kasance masu mika wuya kun ga kenan da aka tattaro jama'a sai aka ware kamar zai a ce wamta zul yawma ayyuhal mujrimuna mujrimai ku ware to dole su ware masu tsoron Allah ke nema to kai ƙoƙari ka kasance a cikinsu, Allah ya sanya mu cikinsu. to bayan masu tsoron Allah sun zo gadan gadan sai Allah ya ce mai ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون تو كركي سي أي مسو البشر ده جدان الجنة أبو ده جدان الجنة سي أتي مسو ادخلوا الجنة وشيغا جدان الجنة أنتم قولن wannan takidi ne tunda wadkhulul jannata ma ya isa amma sai Kur'ani ya sake karfafawa yace antum kuɗin nan zuwa illa almuttaqin bimana almuttaqun masu tsoron Allah amma za ku shiga antum kuɗin nan saboda za a gina wani hukunci a kai shi yasa aka dada kawo wannan kalma saboda in aka ce antum udkhulu aljanna ko udkhuluha antum to zai wahala a yi shiru akwai abin da zai biyo baya ku to akwai masu muku rakiya suwaye wa azwajukum tuhbarun wa azwajukum yanku eh wa azwajukum mataye ko waɗanda suka yi kama da ku tunda akwai almuttaqun sannan akwai as-salihun sannan akwai al-mukhlisun sannan akwai al-mu'minun da sauransu shine wa azwajukum da waɗanda suka yi kama da ku da shi yasa a musulunci in aka ce almuttaquna masu tsoron Allah in aka tashi maka fassara in aka je as-salihuna su ma salihai in aka tashi maka fassara ko al masu tsarkake ayyuka aka tashi maka fassara sannan aka ɗauko al mu'minai in aka tashi maka fassara za ga duk manufansu da yini shine antum wa azwajukum tuhbaruna wanda ake faranta muku rai cikin ni'ima fa yuqalu lahum za a ce ma waɗannan bayin Allah udkhulul jannata ku shiga gidan aljanna da ku da waɗanda suka yi kama da ku wannan fasara ta farko kenan fasara ta biyu udkhulul jannata ku shiga gidan aljanna antum ku wa azwajukum da matayenku da yanzu kan kun ce na'am tunda kun ji matayenku da ba ambace su ba to ba mamaki sai daga baya mutum ya zo yana ta neman matansa ko yana ta neman matansa kuma a nan kamar an gwada kusan kowane mutum bai tsaya akan mata guda ɗaya ba eh tun da an ce an wa'azuwa azwajukum ku din nan da matayenku yanzu sai ya zo ce kai da matarka guda ɗaya tilo ko kai da matayenka don an samu dama a yi ƙari Abin da yake so kenan an samu dama ai kari Allah ya sanya albarka antum wa nisa'ukumul mu'minat fasara ta biyu ku da matayen ku amma mu'minai ya zayan ka aure mace in ba ta yi imani ba to tana je tana gani kai zaka shiga aljanna ita ba za ta shiga ba sannan kuma mace in tana tare da miji wanda yake ja'iri to ita ma za ta shiga aljanna yana ji yana gani shi kuma ba zai shiga ba to abin da ake bukata kai da ita ku yi aiki na kwarai ku kasance masu tsoron Allah to kaga tun wajen nema ya kamata mutum ya kyautata tun ranan gini ranan zane sai an yi zane ake yin gini ko ba ka ba ne? bane abinda Hausawa suka faɗa kenan saboda haka in kana son ka samu haɗin kai da kai da mata yanka ku shiga aljanna mai yiwa daɗin daɗi ma da zuriyanka ‘ya'yayenka da jikokinka to ka yi ƙoƙari ka samu na ƙwarai ko ka ɗora su a kan hanyar ƙwarai ku yi aiki na ƙwarai iri ɗaya to sai ku samu ku shiga aljanna gaba ɗaya sai ya ce wasu jannata ku shiga aljanna gaba ɗayanku an tun wa ku da matayenku tuhubaruna ana ni'imantar da ku karramuna. ana karrama ku ana ba ku ni'imomi iri daban-daban to yana daga cikin ni'imomin sai Allah ya fassara mana kun ga yadda alkur'ani yake jona abubuwa kenan mun zo muna tafiya taram taram ayoyi suna ta haduwa da juna alaka tsakanin wannan aya da wannan aya to menene ake nufi da tuhuba ruwan wannan ni'ima wannan jin daɗi da za a samu a gidan aljanna to ga bayani nan shine yutafu alaihim idan sun shiga aljanna ana kewayawa a kansu bisihafin min zahabin da akusa na me na zinare shine akwashi Mai yiwa a yanzu aka faɗi wanda wanda zai ce akwashi kuma to ko yanzu aka kawo abinci a akwashi ba zan ci ba to haka malamanmu suke fassarawa sihafin sai su ce akusa ko akwashi saboda shine kwano na farko wanda za a ji a samu itaciya ko menene mai faɗi sai a sassake sai a yi mai zurfe wanda za a rinka sanya abinci a ciki amma daga baya sai mutane ya kasance suna yin mai suna yin kwanoni daga baya kuma sai aka samu mai sai aka samu food plot eh me da Hausa a ah, me kulan ai kula ba sanyi bane eh kula ba ai ina jin kayan sanyi shine kula ko eh domin za a kira ki da Hausa abin zuba abinci na zamani eh ga sunan iri daban-daban wani ma idan aka gwada maka kai sai ka ɗauka abin jere ne na mata kayan kyalkyali ne kawai amma sai ka buɗe sai ga lafiyayyen tuwo ko lafiyayyen miya daga nan kuma ga filet iri daban-daban shi ma zai iya faɗawa cikin me cikin sihatin bi sihafin min zahabin amma na gidan aljanna na zinare ne a nan duniya an haramta maka ka yi amfani da file ko da kwano ko da food flag ko da kula ko da ainihin abincin ko cokali ne ko fork ko kuma abin da za ka yi amfani da shi a ce agogo ko zobe na ainihin zinare musamman kai ɗa namiji amma mace tana iya tara kayan ado amma kai ba naka bane amma ranar takin alkiyama to da wannan zaka yi amfani za za ga manyan mutane suna son su gwada gadara sai mutum ya sayi agogon zinare to haramun ne ko a yi hulan zinare haramun ne ko kuma ka sa warwaro na zinare sai ka ce mata wannan ma haramun ne ko a maka takalmin zinare wannan ma haramun ne amma a gidan aljanna za ka same ki available ga kin nan birjit idan ka ce ma zinare za ka rinka takawa ma to za ka taka zinare saboda gidan aljanna babu rowa duniya ne ake rowa da mako da neman kuɗi cikin wahala a samu kuɗi kuma sai ido ya kaɗa to amma a lahira aikin da kai a duniya shine Allah zai biya ka ya kuma ninka maka ninkin ba ninkin Ya yasa aka ce alaihin alaihim bi sihafin min zahabin ana kewayawa a kansu da ainihin kayayyakin abinci na zinare wa akwabin da kofuna hata kofin da zaka sha ruwa ma na zinare ne shine gajuwa menene jag da Hausa eh yo babban kofi shine job sannan da karamin kofi su ma iri daban-daban ne akwai manya akwai ƙanana to duk waɗannan su ma min zahabin ba a maimaita ba ne domin kada ya kasance takarar bila hikima saboda ka yi alaihim bi sihafin min zahabin wa yi alaihim bi akwabin min zahabin ana kewayawa a kansu da kwanonin abinci na ainihin zinare da kofuna na kyan ruwa ko kuma kyan jus kayan zaki kenan ko shi ma zahabin na zinare Allah kai mu aljanna wa fiha kuma abin bai tsaya a nan ba lalle a cikin gidan aljanna akwai ma tahtahihil anfusu abinda rayuka suke sha'awa a wata kira'a wa fiha ma tashtahil anfusu lalle a ciki akwai abinda rayuka suke sha'awa to yanzu a nan duniya me kake sha'awa ka tashi da safe ka ci dumame eh idan a gidan aljanna kai sha'awan a kawo maka dumame za a kawo maka dumame na musamman wanda in ka ci ba za ka sake yunwa ba kuma da za a ɗauko maka wancan ɗumamen lahira a kawo maka ka ce a nan duniya so ina jin ba za ka sake cin wani ɗumame ba don duk ɗumamen da ka ci na duniya amai za ka yi tun da ka ci na lahira mai annabi ya faɗa lokacin da ya ganke na, sallah yana dawowa da baya da baya sai ya je ya kama wani abu ya miƙa hannunsa yana ƙoƙarin kama wani abu shi ne bayan an gidar da sallah suke tambayansa Sai ce an gwada mini nonon dabino ne na gidan aljanna Sai ce da na kama ki ya zo duniya to da za a yi ta ci ba zai kare ba E, to kaga irin wannan dabino ka samu na gidan aljanna ya kai ba ruwanka da komai sai kai ta cin dabino kana kora ruwa a kai shi yasa komi na aljanna daban yake ana cin abubuwan aljanna ba domin yunwa ba sai don sha'awa sannan kuma in ka sake sha'awa wanda yake ciki din zai narke gaba daya tunda me yake narkewa da numfashi numfashin da mutane suke yi wannan shine zai tafi da abincin gaba daya sai kuma ka sake dora wani abu saboda haka wa fiha ma tashtahihi al-anfusu lalle a cikin gidan aljanna akwai abin da rayuka suke bukata to in dumame kake nema zaka samu in kunun gobe ma kake so zaka samu eh idan kana son irin mangoro ne ko menene tun zaka samu wa utubihi mutashabiha yana ba da juna to idan kuma kai man ka saba ɗebowa da faɗi za kaza ke so duk ka samu kai kyafaffiyar rago ma za a sa maka a gaban ka in an kawo maka kyafaffiyar rago ka iya cinyewa ah to ai mutum ba zai shiga aljanna yadda yake ba yanzu ka shiga aljanna yadda kake ai ba za ka ci da yawa ba ba za ka samu walwala ba saboda haka sai an faɗaɗa ka za ka shiga aljanna tsawonka ya kai zira'i sittin to tumbinka kuma ya kai faɗin kaman yaya inci nawa <laughs> eh idan tsawonka ya kai zira'i sittin to tumbinka kuma inci nawa ne to kaga aka ce an kyafe rago ƙato mutum zai iya haɗewa duka ya ɗora da ruwan da zai ɗora ko ruwan zuma zalla ko ruwan madara zalla ko kuma ruwan zaƙi zalla ko kuma ordinary water baƙin ruwa kai sai dai a ce farin ruwa zalla eh shine wa fiha ma tajtahil anfusu abinda rayuka suke ka'awa duk abinda kake ka'awa zaka samu gidan aljanna wa talazzul a'yun kuma abinda ido zai ji daɗi to duk za a samu aljanna shi yasa za ga manyan mutane suke yin manya-manyan gine-gine su samo gilas iri daban-daban ko tayil da kuke gani ai asali manyan mutane su suka saka ka kirkiro musu wannan kaga an sa tayil iri daban-daban saboda lokacin da ya ce ya koki yana kishin gide to zai ta kallon irin waɗannan design ya za samun kwanciyar hankali shi yasa za ga cikin gidajen su suke shuka fulawoyi daban-daban saboda ya ƙara musu ƙarfin ido sannan kuma yana ɗebe musu kewa yana sanya musu farin ciki saboda duk abin da ka gani da ido in ya baka sha'awa ko kuma ya burge ka to wannan zai sanya maka farin ciki kuma zai rage maka damuwa psychologically saboda haka cikin gidan aljanna akwai abin da yake watalazzul a'yunu idanuwan mutane bi ma'ana idanuwan waɗanda suka shiga aljanna za su ji daɗi ya za duk abinda kake nema za ka samu me kake so ka gani satellite satellite za ka sa to ai satellite ma ya yi kadan sai dai mutum yana tunanin abinda yake gani a nan duniya kana son a dinga gwada maka dakin ƙaba ana dawafi abin nan ai an wuce wannan ko kana son ka duba channel na ainihin jahannama ko hawuya ka buɗo ka ga yadda 'yan wuta suke ta hargowa Wani akwai takin hankali din yana iya yiwa sai an gwada maka sai ka ga wanda ka sani kaga ba za ka samu kwanciyar hankali ba kuma an ka shiga aljanna Allah ta'ala baya son ya bata maka rai domin aljanna babu bacin rai a ciki wa antum fiha khalidun karshen magana karshen tika-tika tet ila duk wanda ya shiga aljanna da wama ciki zai yi ba zai fita ba Ya za ka ki ga wani yana waje yana kiran ka karka yadda ka amsa don ka fito ana iya samun matsala wa antum fiha khalidun sannan ku din nan a cikin ta madawwama ne ay lakum lakum fil jannati a cikin gidan aljanna kuna da anwa'un muktalifa nau'o'i daban-daban min al-mata'im wal masharib abubuwan abinci da abin sha yanzu wani lokaci za a gayyace ka liyafa za ka je inda za ka yi buɗe baki sai a kawo abinci kaman kala nawa eh kaman kala goma ko sha biyar don sai ka ga wani abu ma wanda baka san shi ba kun kuma ka kuskura ka ci cikin ka ya rikice ya za karshe za ka tattare akan abin da ka sani ne kuma abin da ka sani din ma abin da za ka ci kaɗan ne in ka ce za ka ci komi da komi cikin ka ba zai ɗauka ba to wannan a duniya ma kenan yanzu da wani gwamna ko wani mai kuɗi zai kira ka ko wani shugaban ƙasa ya kira ka ka je kai buɗe baki ka je goge wuya sai ka so a ce da duk abincin nan an kawo maka kowace rana a azumi a baka guda ɗaya kawai azumin nan sai dai talakawa su ji azumi amma kai ba za ka ji ba saboda in ka ci mai kyau ka yi buɗe baki da mai kyau to da asuba suhur ɗinka sai dai ka sha zallan ruwa kuma daga nan wucewa za ka yi baka da matsala wannan ma fa duniya kenan balle kuma a ce lahira wanda yake babu kamar na lahira Allah ya samu dace za a gabatar da abinci da abin sha bi aniyati zahabi da abubuwa na zinare da su ake amfani domin a girmama 'yan gidan aljanna to bayan kuma sun shiga a ce ko masu dawwama ne a ciki babu fita Allah ya aljanna sai kuma a ƙara da cewa wa tilkal janna wa tilkal jannatu allati uriftumuha bima kuntum ta'malun malamai da yawa sun yi magana dangane da idan an shiga aljanna an samu waɗannan ni'imomi daban-daban to dawwama a cikin gidan aljanna shine yafi kawo kwanciyar hankali ko kuwa akwai wani abu daban domin idan aka ce kudin nan za ku dawwama a cikin gidan aljanna wa antum fiha khalidun to wasu malamai suna ganin alkuludu din nan wata rana ana iya ce za a fita kuma Allah ta'ala ya ga dama zai iya canza hukunci ya ce to alkuludu din nan yau na fata an fasa duk waɗanda suka shiga aljanna za a dawo da su ba wai bayan fage ba a'a za a dawo da su duniya a sake aiki shi yasa malamai suke karawa da cewa abin da fi muhimmanci ya fi farin ciki cikin gidan aljanna shine ganin Allah subhanahu ta'ala to in an ga Allah an kare komai kakak a lokacin ne waɗanda suka shiga aljanna za su samu natsuwa da kwanciyar hankali babu maganin fita wato tazarcen tazarce kenan ko akwai wata kalma da take sama da tazarce tazarcen tazarce haka za a yi ta tafiya ma dama ce sama wato al'arzu illa ma sha har zuwa ƙarshen ƙarshe kuma sai a ƙara da cewa wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun ku kwantar da hankalinku wannan ita ce aljanna wanda aka gadar muku da ita gado ma aka ce kun ga wannan an daɗa karfafa wa antum fiha khalidun domin duk abin da aka ce ka gada to ba wanda ya isa ya fito daga baya ya ce baka gada ba ko ka taba ganin inda mutum ya mutu aka raba gadarsa daga baya ya fito ya kwace dukiyoyinsa shi yasa wa tilkal jannatu allati uritumuha wannan ita ce aljanna wanda me wanda aka gadar muku da ita bima kuntum ta'malun saboda abin kuka kasance kuna aikatawa to wannan ya gwada saboda aikin mutum shine zai samu aljanna idan watan azumi ya zo mutum yana sada zumunci yana kyautata wa mutane yakan sa a yi abinci a kawo masallaci domin a bada marasa galihu kuma abincin da ake yi mai kyau ne hasali ma warwaso ake yi saboda abincin yana da kyau sannan duk salloli guda biyar din nan za a yi tare da ki kuma zai karanta wani bangare na alkur'ani bayan sallah ko kafin sallah ko ya keɓance wani lokaci na musamman duk kwana uku sai ya sauke qur'ani sannan dalin daɗawa duk karatun da ake yi da safe da rana da daddare zai halatta domin ya daɗa fahimtar addini ya gane alkur'ani zana idan aka zo aka yi sallan isha'i za a yi sallan aken, raka'a goma sha ɗaya mai yiwa zai yi raka'a goma sha ɗaya idan aka yi sallama ya taki ya ci koki ya zamo ya yi raka'a goma sha biyu saboda yana taki can cikin dare lokacin da kowa yake bacci yana sallan lafilfili domin yana neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa sannan ya yi insa da wuturinsa idan ya taki lokacin suhur da asuba kenan kafin alfijir ya bayyana zai zo ya yi suhur ya haɗa da waɗansu addu'o'i ko da karatun alkur'ani sannan ya yi suhur ya fito a yi sallah tare da ki idan ana tafsiri bayan sallah su ba ya zauna anan. nan sannan idan an je tsakiyan azumi ya ɗauki makudan kuɗaɗe ya sayo abinci da ya dudduka ya raba wa marasa galihu da marayu da bayin Allah saboda Allah sannan idan an je ƙarshen azumi nan ma iyaka ƙoƙari ya samu abin da zai samu na ainihin miliyoyi ya saya ya basu shi kuma ya kira ya kama hanya ya tafi makka domin ya yi goman ƙarshe a can har ma a yi sallan idi da ke sannan daga baya kuma ya zo ya ci gaba da ayyukan ibada wannan duk ya cancanta a baki aljanna aljannan da muke bayani bai cancanta ba in dai wannan aiki ne to ba zai saya masa aljanna ba to kaddara kuma za ka samu wani a kowane dare zai sallan nafila raka a goma sha ɗaya watan azumi ko ba watan azumi ba kuma a kowane wata ki bai san kuɗin da yake kashewa na sadaka da ainihin kyauta ba sannan sallolin na filfilin da yake yi bai san iyakacinsu ba da rana amma sallan jam'i kan baya kubuce masa karatun alkur'ani shi baya lissafi yana saukewa kawai zai sake ɗaukawa shi baya ma lissafin kwanaki a shekara sukutun haka yake yi a rayuwarsa to ko ya yi haka dai ba zai iya sayan aljanna ba amma kuma sai Allah ya mana kara alam ya ce wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malu saboda abinda kuka kasance kuna aikatawa saboda haka ba mamaki a cikin gidan aljanna da mu muna karatu muna gabatar da tafsiri kai kana sauraro ko za a kai maka saurara kana ta dariya ko kana jin daɗi ko kana goge wuya lokacin ma da kake sauraro amma sai mu haɗu a gidan aljanna guda ɗaya sai dai ga dukkan alamu za mu fi ka jin daɗi in Allah ya yarda amma kaga na Allah ne sai ga an samu aljanna guda ɗaya wanda yake sauraron ka yana ma sama da kai saboda akwai waɗansu ayyuka da Allah ta'ala ya duba sai ya baki daraja kai kuma mai jan baki da mai fassara mai yiwa baka wannan aikin amma dai Allah ta'ala yana mana kara saboda ayyukan mutu ne sababi ay inna tilkal janna bima fiha min anwa'in na'im kun ga wancan aljannan da ake magana dole a ce mata wancan tunda yanzu muna duniya ne muna duniya ne ba a je lahiran ba tukuna shi yasa aka ce tilka labari yake ba mun an ce tilka kaga wancan kenan tunanin ka ya sake dawowa hayyacinka in an ce kuma hazihi to ana jawo maka aljanna kusa kusa kenan nan ma domin ka shiga taitayinka ko tunanin ka ya dawo layi duk wanda aka yi magana da ki tanawu'i ne cikin balaga wannan gidan aljanna da ni'imominta sarat ilaikum kama yasiru almirasu ila alwarith Allah tabaaraka wa ta'ala yace mun gadar muku da ita kamar yadda zaka ci gado ba wanda ya sai zo ya tuhume ka wanda ya tara dukiyar ma ya riga ya tafi ba za ka hadu da shi ba sai a lahira a lahiran ma sai an yi sa'a domin nun ka ci gadon sa nan sai ya sa ku hadu da shi a lahira sai dai a hadu da alheri ba a hadu da tsiya ba eh abinda ake fata kenan bisababi ma kuntum ta'malunahu fi dunya min al-a'mali saboda ayyukan ku na kwarai to amma kuma annabi ya mana bayani a cikin hadisi ya babu wani daga cikin ku wanda aikinsa zai shigar da shi gidan aljanna face rahaman Allah ta lullube shi sai sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yatagammadani Allah bi rahmatin min ko da kai yace ko ne ba domin Allah ya bani rahama ba to karka dauka wannan dan akam din da kake yi shine za a baka kololuwan aljanna wannan dan azumin da kake yi shine za a baka kololuwan aljanna ina wata ramadana ne ko wata ramalana kake yi da Hausa kenan dun wala sun aka ce ramalana wai sai suna rikicewa wata ramalana wata ramadana wai ramadana ne ai ramalana da Hausa ne daga ainihin walallalina ne daga wannan lalila ka dauko wannan amma an kaji ramadana ai ne da larabci haka suke fada amma mu da hausan za a abin nan sai a ce ramalana waɗansu ma za ga suna canza waɗansu kalmomi a ciki haka to don kayi azumin wannan wata sannan kana azumin litinin da alhamis da wannan ne za a baka kwalolon aljanna don kawai kwamon biyayya da kai wa iyayenka ne za a baka gidan aljanna shin biyayyen da kai wa iyayenka ba biyan su kai ba a biyan ma aka ce baka biya yadda ya kamata ba don da za a kasa naƙuda kashi ɗari a baka kashi ɗaya mutuwa za ka yi kana nan kana zazzare ido eh, mutuwa za ka yi duk ba za ka iya ɗaukawa ba sannan kuma yadda uba yake buge-buge yake kulawa da ainihin ‘ya'yansa da iyalansa yadda yake shiga rigingimu iri daban-daban to wallahi kai idan ka zo kana masa biyayya kana abin nan ba za ka iya biyarsa ba saboda idan da ya yi sakaci wajen kulawa da kai da ka mutu to yaushe ma har za ka zo ka girma a ce ka girma ka zo kana yin wani abu da babu kai to ka yi biyayya wa iyayenka sannan an baka aljanna ka ce an biya ka ne da gidan aljanna can kwaloluwa alhali wajen biyayyan ma baka gama biya ba to duk wani aikin da mutum yake yi Allah tabaraka wa ta'ala idan ya baki aljanna ba wai ya biya ki ɗari bisa ɗari ba kawai ya kyautata masa ne ko yanzu da ake karatu za ga an zo ana karatu awa ɗaya awa biyu awa uku ko awoyi da yawa kana jin ilimin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka da yawan wa'azin da kake yi ka biya ai baka biya ba me ka yi babu abin da ka yi tunda akwai waɗanda suka fika ka shekaru akwai waɗanda suka fika ainihin ƙwaƙwalwa akwai waɗanda suka fi ka wayo da ainihin ganewa amma ba su samu daman da ka samu ba saboda ka duk abin da kake yi fa ba ka biya ba kuma don an baka gidan aljanna Allah ta'ala ya baka ne saboda rahama ba wai saboda tsaban ka ba shine bayanin da ake yi manzo Allah ya ce ko da ni ko manzo Allah yana yin sallolin nafilfili har kafafuwansa suna kumbura to ka faɗa mini wani limamin akam ne yake akam kafofinsa suke kumbura eh ga sunan wani limami ne kafansa yake kumbura wanda wani ma za ga akwai ruwa a gefe yana yi yana kurɓa ruwa wani fa in ya gama ya shiga irin ofis ɗinsu na limamai da za ka shiga kai ba ruwanka da suhur abin da yake kwasa ba ruwanka da suhur to amma manzo Allah yana sallan nafila saboda tsaban tsayuwa yana sallan nafila kafofinsa kumbura suke yi ya sa rana aisha radiyallahu anha ta ce ya rasulallah me yasa kake wahalar da kanka wa kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar bayan Allah ya gafarta maka laifuffukan ka gaba ɗaya, maza Allah ya ce a akunu abdan shakura shin zan kasance bawa mai godiya ba Allah ta'ala ya masa albikir ya baki gidan aljanna amma duk da haka yana aikin ibada to kaifa to shi yasa kada wannan aya ka dauke ta cewa kawai saboda aikin ka ne a'a in kana yi ka ƙara daidai gwargwado sannan kuma ka nemi rahaman Allah a kowane lokaci babban abin da yake nema rahaman Allah subhanahu ta'ala. Allah shi ne mai rahama kuma shi ya halicci rahama saboda haka yana da rahaman nan da yawa duk abin da kake yi cikin rahaman Allah kake yi to kana neman ƙari a wajen Allah shi ne Ar-Rahmanur Rahim sai Allah yake mai lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun to wannan aya itiradiyya ce ma'ana ta shigo tsakani ne don ba a kammala bayanin abubuwan da suke cikin gidan aljanna ba to me yasa aka kawo don a daɗa kwantar da hankalin masu tsoron Allah sa'annan kuma a daɗa karfafa musu ayyuka na ibada ma'ana su ci gaba da yin ayyukan ibada har ila yau lakum fiha faqihatun kathira lalle kuna da 'ya'yan itace masu yawa minha taqulun daga waɗannan 'ya'yan itace kuke ce yanzu dan itace a nan duniya ya kai nawa ina wani manomi yayin itace a duniya kala nawa ne a yana iya yiwa kai baka je ko ina ba to a ƙauyen ku ana samun kaloli guda nawa mai yawa baka taba lissafi ba ko a yanzu a nan inda kake ka lissafa ‘ya'yan itace guda nawa ne to ga mangoro ga gwaiba ga lemo ga kankana ga apple ga gwanda ga karas ga dinya ga atile sannan ga me ga doyen akwai gwandan daji eh ga sunan da yawa to ka sake za ka yi lissafi na ƙauyenku kawai abinda da ake samu a ƙauyenku ba za ka iya lissafawa ba to wannan ƙauyenku kenan aljanna kuwa ta fi ƙauyen ku sau miliyan shine lakum fiha faqihatun kafira dama idan ka duba ga yadda ƙauyen ku yake ga abubuwan da ake samu a ƙauyen ku to sai ka yi lissafin ka ninka ki ninkin ba ninkin saboda ka yi hukunci da daidai matsayinka amma mai yiwa ka fito daga ƙauyen ku ka je manyan birane inda ake kawo musu na ƙasashe daban-daban to su kuma 'ya'yan itace guda nawa ne shi ma na aljanna ya fi wannan sau dubu miliyan in ji bahaushe min ha ta daga wannan ne kuke ci kawai kuma idan mutum ya ga dama ba zai ci abinci mai tauri ba ‘ya'yan itace kawai zai ce rayu don akwai wanda suke yin wannan akwai wanda ba ruwansa da tuwo ba ruwansa da shinkafa akwai wanda ba ruwansa da nama shi kawai wannan ɗan itacen za a hal'a masa da safe in ya ci da yamma ya ci shi kenan saboda duk cikinsa ya riga ya toshe in kaga mutum yana fama da shinkafa da kaza da mai to wuci ne eh da sauransa wasu mutane haka Allah ya yi su to amma abin da aka sani mafiya yawan jama'a shine mutum zai zo ya ci abinci bayan ya ci abinci mai yawa ya ci abinci mai nauyi to kuma sai ya kawo 'ya'yan itace iri daban-daban sai ya dora zuwa wani lokaci can sai a sake kawo waɗansu ‘ya'yan itacen sai ya ɗora domin kowanne akwai amfaninsa. A ilakun fil jannati gairu ta'ami wa shara ya kamata ka sani lalle a cikin gidan aljanna kuna da banda abinci da abin sha faqihatun kasiratul anwa'i wal asna akwai ‘ya'yan itace nau'o'i daban-daban da kuluna minha wanda za ku rinka ci da gare su mahamaktartum wa aratum duk abinda mutum ya zaɓa ko yake nufi to zai samu duk abinda mutum yake so saboda haka shi kawai kake so zai zo maka idan bayan ka ci abinci shi kake so zai zo maka kuma duk inda kake zaka samu wannan duk inda kake kai idan ma kana kwance ne a cikin gidan aljanna kana son abinci ya shiga cikin cikin ka zai shiga sai dai ina jin cin abinci a kwance babu daɗi ya eh, gara mutum ya tashi ya zauna diris ya ji yana gangarawa ya ji yana sauka mai yiwa haka ya fi daɗi in kaga mutum yana kwance yana cin abinci ai bai da lafiya ne idan da yana da lafiya za a baki zaɓi option to zai zaɓi cewa wato gara ya take ya ci abinci saboda an san ana cin abinci a zaune ne ba a kwance ba ba a tsaye ba amma cikin gidan aljanna waɗannan ‘ya'yan itace ya tanawalu hulƙa'imu wal ƙa'idu wal mutumin da yake tsaye in ya ga dama zai tsinka ya jefa bakinsa ya yi gaba idan ma baka ka son tsinka ɗin kana son ya shiga hannunka haka za ka ji shi a hannunka kai Allah kai mu aljanna akwai aiki kullama kafatun samara tun lokacin da ka tsinke wani ɗan ice to juddidat lakum samaratun ukra mala yace ana tsinkewa sai ga wani ya fito a wajen tunda ba kaman duniya bane za a jira sai lokaci yayi yanzu ba gakin nan muna ta Allah Allah Allah ya bamu ruwa mai yawa ba mai albarka an je an gyara gona ana jira za a yi shuke shuke da abin to aljanna babu jira duk lokacin da kake sha'awa duk abin da kake sha'awa sai ya zo maka shi yasa aka ce to nan duniya nan ne ake neman aljanna ka yi ƙoƙari ka yi aiki na ƙwarai domin ka faɗa cikin almuttaquna waɗanda za a yi ta musu lale-lale a gidan aljanna da abinci iri-iri to a wannan wuri ne in kana da abokinka kuna zaune tare da shi idan bai aikin kwarai ba wallahi ko iyayenka ne mantawa da su za ka yi gashi a nan duniya ba muna gani ba mutumin da zai je eh, ya shiga jin daɗi da ni'ima yakan manta da kowa shi kansa ya sani kawai sai ran da Allah ya bugo shi sai ya dawo cikin uwansa talakawa yana ta basu hakuri yana ce da mun yi kuskure da ba mu gane ba ne saboda Allah ya bugo shi don ya gwada masa darasi kafin ya bar duniya idan mutum yana cikin wahala ya fi tunawa da mutane amma idan mutum yana cikin jin daɗi wallahi zai yi wahala ya tuna koda da iyayensa ne to idan an shiga aljanna duk iyayen da ba su yi aikin kwarai suka samu shiga aljanna ba to mantawa da su za yi haka ma matanka haka ma 'ya'yanka, haka ma ƴan uwanka haka ma abokanka da ainihin makwabtanka kai da kowa da kowa saboda haka Allah ya taimake mu wajen ayyukan alheri tare ayyukan ibada tare domin mu samu aljanna mu zauna tare Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh